أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله فنعيش وإياكم مع الخوف والكاذبين الخوف من الله ومن المقامات العالية وهو من دوامر الإيمان قال الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوهم واخشون إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وكلما كان العبد أكرم إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه وقد وصف الله الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقهم وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله القوم من الله وسوة المؤمنين وآية المتقين وزيزن العارفين الخوف من الله قريب للأمن في الآخرة وسبب للسعادة في الدارين الخوف من الله دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام وصفاء القلب وطهارة النفس إذا تكلم الحب من ناحية القلب أعرف مواضع الشهوات فيه وترك معرفة الدنيا الخوف من الله هو سوق الله يقوم به الشارعين عن بابه ويمل به الآبيين إلى رحابه الخوف من الله أصل كل خير في الدنيا والآخرة وكل قلب ليس فيه خوف من الله فهو قلب الخير سنجمع الخوف والخائفين لماذا؟ لأنه يوجد أسخمت بالمعاصي وامتلأت العقول بالشبهات والنفوس بالشهوات تصبح المعصية وقل من ينكرها ويؤاكل الحرام وكأنه حلال يجالس صاحب المعصية ويؤاكل ويشارك مرتكب الكبيرة دون إنكار نتكلم عن الخوف يوم عذبت قلوبنا منه واسودت وأظلمت وقفت وزادت فهي كالهلالة أو أشد القسوة لم ترد حسها الموعظة أو تنفرها الذكرى إلا من رحم ربك فالخوف من الله هو الوسيلة الأليلة لاتعاذ الرافدين وتنبيه الجاهلين استبدأ مع الرسل أجمعون والدعاة الصادقين ففتح الله على أيديهم قلوبا غلفا وعينا عميا وآذان صما الخوف من الله هو الذي منع ابن آدم أن يقتل أخاه عندما هم أن يقتله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين الله جل وعلا أمرنا بقوله ومنع الخالدين في كتابه قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وفي هذه الآية وجود الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان هذا كذا الإيمان أن يكون خوفه من الله وقال جل شأنه وإياي فارهبون والأمر اقتضى الوجوب وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوا قال ابن سعدي أمر الله بخشية الله التي هي رأس كل خير فمن لم يخشى الله لم يكف عن معصيته ولم يستبدل أمره روى الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله تعالى والذين يؤتون ما والذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أو الذي يبني ويشرب الخمر ويسرق وهو يخاف الله عز وجل قال لا نفس الصديق ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل الله منه وعن عبد الله الجبائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون أتت السماء وحق لها أجرين ما فيها موت أربع أصابع إلا وملك وارئ جمعته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبخلتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولقلتم إلى السعداء تجعلون إلى الله تعالى وأنا في أمامة البالغ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قبرتين وأثرين كثرة دموع من خشية الله وكثرة دم تروح في سبيل الله وأما الأمران فأمر في سبيل الله وأمر في فريضة من فرائض الله فأين القلوب الممتلئة برب الله وخشيته أين القلوب التي ظل لعزه الجبروت وخشعت لله بالملكوت عباد الله إن الله تعالى يريد لعباده أن يعرفوه ويخشوه ويخافوه ولذلك ينزل القرآن الكريم منع بالآيات التي تذكر لنا شدة أمر الله وصلى الله على النبي الكريم عباد الله إن الله تعالى يريد لعباده أن يعرفون ويخشون ويخافون ولذلك نزل القرآن منع بالآيات التي تصف لنا شدة عذاب الله وقوة بطشه وسرعة أمره وعليم عقابه وما أعد من العذاب والنكال للكفار وذكر لنا النار وأعراضها وما فيها من الزقوم والضريب والحديد والصلاة والأولاد وهذه المراحل لا يستعيد بها إلا القائلين من ربهم والمشركين بإنقاذه اللهم اجعلنا منهم قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن ينذروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقال تعالى لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون قال ابن كثير يخوف الله عباده إنما يخص قبل هذا الكائن لا معالة يخوف به عباده قال لينزجوا عن المحارم والمعاصي يا عبادي فاتقون امشوا بعثي وتقوتي وعذابي وجمتي وبين سبحانه أن ما يرسله من الآيات لتفريج الأنبياء عليهم السلام كناحة صالح إنما يرسله من أجل التحويل وآتينا فرود النار سيره الغلام بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا كذلك الآيات الكونية كالخسوف والكسوف وغيرها وكذلك قال الله في البر في البر في البر في البرق والرعد وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال عباد الله الخوف شجرة طيبة إذا نبت أصلها في القلب امتدت فروعها إلى الجوارح فاتت فضلها بإذن ربها وأثمرت أملا صالحا وقولا حسنا وسلوكا قويما وحيلا كريما فتخشع الجوارح وينكسر الفؤاد ويرق القلب وتدق النفس وتجود العين إن للخوف من الله ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فالخوف من الله أولا من أسباب التمكين في الأرض وزيادة الإيمان والطمأنينة لأنك إذا حصل لك الموعود وكنت أفضل المال عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنهم من ارضنا او لتعوضن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد اذا الخوف من الله يؤدي الى التركيز في الارض والانتقال على الاعداء وان يغلق الله عدوهم ويؤذيهم ويورث المؤمنين ارضهم وديارهم والخوف من الله ثانيا يبحث عن العمل الصالح والإخلاص فيه وعدم طلب المقابل في الدنيا والآخرة فلا ينقص الأجر في الآخرة قال تعالى إنما نطعمكم وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا خير عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي تنقلب وتتقلب وهذا هو الذي دفعهم للعمل يريدون النجاة ويعذرون الهلاك ويخافون أن يؤتوا وكتبهم بشمالهم وأما في الآخرة أولا الخوف من الله يجعل العباد في ظل العرش يوم القيامة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبعة ورجل برضو امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل نظر الله خاليا فغاب عيناه الخشية الموجبة لدم العين تؤدي إلى أن النار لا تمس العين يوم القيامة ثانيا الخوف من الله من أسباب المغفرة جاء في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان جيبا قبلنا إنه جهل عظيم ورقه الله مالا فقال لبنيه لما حضره الموت أي عبد كنت له قال خير عبد قال فإني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاتب ففعلوا وما أشهر أن يجيبه الله كما كان قال ما عملك قال مخافتك فتلقاه برحمته فأعطينا الله بجهله وجب له قومه من ربه وإلا الذي ينكر البر كافر ثالثا الخوف من الله الأليم في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أجلج ومن أجلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة الذي يخاف من إدارة العدو والمستحر يسير من أول الليل أجلج بلغ المنزل والمأمر والمصرف وهذا مثل ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الآخرة فإن الشيطان على غريبه والنفس الأمارة بالسوء والأماني الكاذبة وأوان الابليس فإن تيسر في مسيره وأخلص النية في عمله أمن من الشيطان وغيره ومن بقى الطريق عليه هذه سنة الله التي من لك لها كان من الآمنين رابعا الخوف من الله يرفع الخوف عن الخائف يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إن إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخذته في الآخرة خالصا القرب سبب للنجاة القرب سبب للنجاة من كل سوء قال صلى الله عليه وسلم فلا تكن منها خشية الله تعالى في السر والعلانية فهذه الخشية هي التي تحفظ الأرض وتنجيه من كل سوء لأنه قال ووعد الله لا يغرق وهذا رسوله منجيات منجيات تشمل الدنيا والآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ɗaukar musulmi kutubar bayan gode wa Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗaukar musulmi wajibi ne murayu tare da tsoron Allah tare kuma da masu tsoron Allah shi tsoron Allah wani matsayi ne da ke kawo mutum ɗaukaka duniya da lahira kuma wani matsayi ne da duk wanda aka gaya da hau to babu shakka imani ya cika zuciyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalu in kuntum mu'minin ku ji tsoro na ni kada in kuna da imani kada ku tsoron su ku ji tsoro na Allah ma madaukaki yace inna ma yasha Allah min ibadihi al-ulama waɗanda suka fi kowa kasha daga cikin bayan Allah su ne malamai waɗanda suka san Allah wannan aya tana nuna wanda ya san Allah ya fi sanin ta girman Allah ya kuma san ya kuma kowa sanin ta da Allah yi da haka shi kowa jin tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah duk lokacin da bawa ya kusanci ubangiji to tsoron Allah ya kan da kuka shi fiye da wanda bai kusanci Allah ba Allah mutum sarki ya sifar da mala'iku yana cewa ya kafu na rabbahum mai fawqihim suna jin tsoron ubangiji su wanda ke sama da su an annabawa Allah Allah mutum sarki ya ce allazina yuwajjihuna bi sanati Allah waɗanda suke isar da sakon sakonnin Allah wa yashawruhu suna tsoron Allah ولا يخشون احدا الا الله بعد قران قوه فشي الله شي كدي دان قوه مسلمي shi tsoron Allah. wato wata alama ce ta masu imani alama ce ta masu takawa ɗabi'a ce ta waɗanda suka san Allah tsoron Allah hanya ce ta masu amana ranar tashin alkiyama saboda ne na dacewa a duniya da lahira jin tsoron Allah dalili ne da ke kammala imani dalili ne da ke sa musulunci mutum da zama kyautatacce dalili ne da ke sa zuciyar mutum da zama kwamitacciya dalili ne ke tsarkake bawa idan bawa ya samu tsoron Allah a cikin zuciyarsa to duk wata sha'awa da wata shuwa sai ta ƙone ta bar zuciya tsoron Allah ya kwa musulmi wata suna ya ce da ake dukkan dukkan wani kangarare da ita wato tsoron Allah ya kwa musulmi shi ke tabbatar da bawa a kufar Allah subhanahu wa ta'ala tsoron Allah ke sa ka kwankwasa kuma a buɗe maka tsoron Allah shi ne asalin kowane alkhairi duniya da lafiya zuciya idan ta samu tsoron Allah eh, to ta samu rahotuwa idan zuciya ko babu tsoron Allah to wani zuciya ta zama rusasshiya ba ta da amfani yan uwa musulmi mu sani cewa duk gidan da ya cika da sabon Allah duk hankalin da ya cika da shuha duk gidan da ya cika da sha'awa shi ne za ka ga ana saba wa Allah ba ruwanka ba ka damu da wanda yake saba wa Allah ba da wahala ma ka ga wanda baya kuma Allah in ya gwani a yana da bai shi ba ya mata nasiha zai zauna su ci abinci tare kai ka ce halal suke ci zai zauna da mai saba wa Allah su yi hira tare su sha abin sha tare su aikata komai tare ba tare da yakin kare wannan aiki ne. wannan alama ce ta rashin tsoron allah da zuciyar bawa za mu yi magana yan kwa musulmi a kan tsoron allah tsoron allah shi ne zuciyar mutum idan ba mu tsoron allah takan zama fako kamar ƙasar da ta tsaye kashe ba ruwa zuciyar ta kan yi bakin ganin zuciyar kan tsaye kashe kamar dutse wani lokacin ma ta fi dutse ɗin cewa wa'azi din da mai wa'azi ya kai da kiran Allah da matsayin narkon azabar Allah sai ka ko gizo bai yi ba wannan wa'azi ba zai amfana da shi ba sai wannan Allah ya masa rahama Allah ta kamar shi da haka jin tsoron Allah ita ce hanya guda ɗaya mai ƙarfi da take wa'azar da mutane ta faɗakar da gafararru annabawa Allah ga ɗaya su yi amfani da kiran mutane zuwa ga Allah sai Allah ya buɗe karar kofu da a makati da kiran annabawa a yi salatu wassalam yan su musulmi jin kuran Allah shi ne ya hana ɗan annabi Adam ya ɗan matani ya fuskanci ɗan uwansa da ya ɗauka kashe shi yake cewa idan ka shi a hannayenka da makami a jikina don ka kashe ni ni ba zan ɗauki makami in ne a hannunka a jikinka don kashe ka ba sai ce mai ini a kafin lamar alami ni na ji tsoron allah ubangiji mai shugaba ɗaya kada ta tafi da zubar da zuwa gari shi don ba musulmi allah shi ba hana wata ala ya yi mana umarni da jin tsoronsa ya yi masu jin tsoronsa a cikin littafi allah yana cewa inna ma za a yi kuma shaitan ku sani wancan shaitan ne yana ba mu tsoro da masoyansa kada ku ji tsoronsa ku ji tsorona ni kaɗai in kuna da imani kiran alama ta imanin bawa shi ne zama Allah ka ɗaya ke tsoro don ba musulmi duk lokacin da bawa ya rasa tsoron Allah rayuwarsa da dabba ba mu bambanci zai iya aikata kowane irin aiki saboda babu tsoron Allah zai iya aikata kowace irin tabargara saboda babu tsoron Allah zai duk abin da nan sai ya raya masa ya aikata matuƙar baya jin tsoron Allah Allah ka sanya mu cikin masu tsoron Allah wannan aya tana karantar da mu wajibi ne mutum ya zama yana jin tsoron Allah domin yana daga cikin lawazin imani gwargwadon tsoron Allah bawa gwargwadon yawan imanin Allah yana cewa wani ya ya faru ni kadai na ke so kuɗi kada ku ji tsoron mutane ku tsorona in ku sa a cikin tafsirin da Allah ya yi umarni da a ji tsoron sa domin jin tsoron Allah shi ne kan gaba akan kowane alkhairi duk wanda baya jin tsoron Allah bai iya karewa da bai samu Allah ba zai iya sadar da abin da Allah ya umarni ba Imam Ahmad da Tirmidhi sun bi da hadisi daga Aisha Allah ya kare da ita tace na ce Rasulullah wannan aya da Allah ya ce wallazina yutuna ma atawu qulubuhum wadanda suke bayar da abin da suka bayar alhalin lokacin da suka bayar wajilatun zukatansu tana raurawa annahum ila rabbihim raji'un sun tabbata za su koma wani ga su sai aisha ta ce shi ne mutumin da yake zina yake shan giya yake yin zata baya jin tsoron allah shi ne ake nufi ana shi da zai ce nuna la ya zama su suke ba haka bari ya ke kada suke wannan ke da hulɗar da yasu mai tsoron allah shi ne wanda yake azumi wani santi yake yin sallah wani da sadar kuma yake sadaka wani kawo Allah ya kabbala Allah min kuma yana kuma ko Allah ya karɓa ko Allah ya karɓa ba wannan shi ne mijin Qur'an Allah hadisan da ke bayi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ina ganin abin da babu ba ne sama ta shiga ta bage kuma ya kanta da ta shiga ta shiga ta bage babu gurin da dan adam zai ga ya samu ba shi akwai mala'ika ko ya sa goshin da akan da yana yawan annabi sallallahu annabi ya ce da kun san abin da na sani da kun da dariya kankanwa da kun yi kuka mai yawa da ba ku ji daɗi da matekun ku akan gadajen ku ba da kun fita zuwa jeji kuna kai kukan ku ga Allah domin Allah ya yame ku zunuban ku imam al-bahiri yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani abu da Allah ya so kamar su biyu da gudu biyu dubo na farko ne. hawayen da ya shiga na tsoron Allah ka tashi cikin dare ba kowa da kai sai Allah ka tuna girman Allah ka tuna tanadin da Allah ya yi ka tuna mutuwa ka tuna kwanciyar kabari ka tuna tsayawa da wani Allah ka tuna gudu ka tuna tsirani da tsallakewa kawai wannan ya sa hawaye ya shiga idonka to wannan idon manzon Allah ya ce wuta ba za ta taɓa shi ba. Hukumar biyu shi ne jini da aka zubar da shi fi sabilillah duk wanda ya kai ranta wurin da ake daga kalmar Allah aka masa rauni ko aka kashe shi to wannan zuban kafin jini ya riga a kasa zunubi ba ya Allah ya Gurbi gudun zaki kuwa shi ne afarun fi da ta ku ga kai kuran da ka taka kai maka tasiri a boka wato wajen tafiya don daga addinin Allah sai kuma samun da kake zuwa masallaci don tsaye da fahimta masallaci gidan da nisa kai tattaki har kama ka sai kura kafin ka je masallaci to dan uwa ina zukatan da suka ci daga Allah ina zukatan da suke kaskantar da kansu da wayar Allah ina zukatan da suke kaskantar da kansu da Allah subhanahu wa ta'ala sai mu duba ayyukan sai mu duba ƴan uwanmu sai mu duba yadda ka mu ta zama sai mu duba yadda shugabanninmu suke tsoron kafirai duk lokacin da kafirai suka yi wata magana hankalinsu sai ya tashi hankalinsu sai ya bar gargar jikinsu duk wata bukata da suka nema ko mai kyau ko mai ko mummuna sai sun yi kokarin cimma wannan domin ganin wai waɗannan ne za a bi su a zauna lafiya alhalin zaman lafiya kuwa yana hannuwa, yana hannun Allah duk wani shugaba da kuka ga yana biyayya da kafirai wallahi ba su tsoron Allah a cikin zuciyar mai tsoron Allah Allah kawai yake tsoro ya tunanin za ka iya maka komai ya san duk abin da zai same shi ba wanda ya zai tsora maka tsewa sai Allah duk lokacin da ka ga mutum yana tsoron kafiri baya Allah ka magana kafirai baya tsoron ba tsoron Allah a cikin zuciyar mai tsoron Allah yana ganin kafiri kashin da ya fita a cikin zama ya fi kafiri daraja don haka ba zai rika masa ba domin kafiri mafi Allah ne kafiri da san Allah ba kafiri ba ya da alaka da Allah don haka duk lokacin da kai ka kulla alaka da shi to kulla alaka da Allah ta rawo alaka da Allah ta rawo ba ha kulla alaka da kafiri ana iya zama a aiki tare ana iya zama a tattauna lamarin duniya tare amma alaka zuci da kafiri ba ta yiwa duk wanda ga ya kulla alaka da kafiri babu tsoron Allah tare da shi sahabban annabi Muhammad Sunan da suna cikin tafiya sai suka hau jirgin ruwa sai suka isa wani ƙauye sai suka ga wani mutum yana bautar gunki sai suka tambaye shi me take bauta wa sai ce wannan sanarfin sai ce ku kuma me kake bauta bautawa suka ce Allah sai suke waye koya muku bauta wa Allah suka ce annabi sai tambaye su ainihin annabi ina annabi suka ce kan ma manzo Allah ya mutu manzo Allah ya mutu ya ga sun yi alola sun yi sallah sai ce wannan ibadar ta fi kawa domin ni wannan kungi ne tun da na tashi haka daga iyaye suna yi ni mara kamari na san baya ji baya gani bai taɓa amfana da ni komai kullum ne da muka hidima ubangiji da kuke bauta ta wannan ya fi nawa saboda haka yake yanzu ina so shiga addinin ku ya zan yi sai yace suka ce maza a fi ka yi wanka kai alula ka zo ka ba ka kalmar shahada yaje wanka yayi alula ya zo suka ba shi kalmar shahada aka yi sallar magariba da shi aka yi sallar isha da shi bayan can sai waɗannan sahabban sun kwanta bacci sai ya tashe su sai sai ubangijin da muke bauta yana bacci suka ce sai suka ce masa a'a Allah baya bacci sai ce to kin da bawan da zai imani da ubangijin da baya bacci shi kwanta da gare na bacci yanzu bai musulunta yanzu bai musulunta amma ku ga yadda Allah ya tara maka imani saboda haka ɗan uwa musulmi ba dama ka ce kana da imani kana da tsoron Allah amma ayyukan ka sun saba wa Allah ku duba abin da ya faru a cikin sakin nan waɗanda suka aikata wannan prison ya na cikin plato an ce shi ne guri na biyar ko na uku a Najeriya wanda ya samu tsaro yamma da shi ga haikwatar da zanda ko ofishin kwamishina baya da shi nan gabar da shi ga ofishin DSS nan arewa da shi ga ofishin ah, area command ko ga air division duk da wannan can kuma kudu da shi akwai haifata da su don roma ne amma aka tago aka zo aka fata shi aka fitar da fursunori wanda ya nuna cewa lalle babu tsaro a kafin nan babu tsaro gwamnatin ta yi bakanci al'amma sun fashe mata idan kuni yi irin wannan da ya samu irin wannan security ɗan ta'adda zai taso ya zo ya huda wannan wurin ya fasa ya fi da masu laifi mafi yawa waɗanda aka yi musu hukunce kisa شوف جوا جوا مطلوب دليل يقول الحكاية وانا هلو نرد ليش الحروف اقفلنا عنا الحروف وبدو عبد الجزاء وانا ولا يقينش جوا نوك وبارك شو الصورة انا حاجة باكو جديد حاجة باكو ستة فيها دوك لو بس انت حاجة تيش وقبايا لا لا شيء تقول يا ما حاجة باكو شيء انا لا شيء الا رحمه الله الله كيفنا رحمه الله كتبت لنا من الروح قطنا واجي لنا نريد وجهنا الروح عدوها نقرا يدك الشمس kai da cin wannan da cin wannan abin da ya faru kan san akwai cin amana aikin gwamnati akwai waɗanda suka ci amana ko babu wallahi akwai waɗanda aka haɗa baki da su kuma gwamnati tana biyan su tana ba su salare tana musu komai amma aka haɗa baki da su don ɗan wani abu da suke gani za su ba me ya dawo da rashin tsoron Allah wanda yake jin tsoron Allah wanda ya san duk abin da ya shiga cikin sa zai zama masa wuta inda hanyar haram ne zai ji tsoron kaiwa cikin sa amma wanda ba shi da tsoron Allah duk abin da yake so zai aikata zai duk abin da ya ga dama saboda mai zuciyarsa da tsoron Allah ku duba da yana babakar shi ne mutum na biyu shi ne mutum na farko daga cikin al'umma ban banda manzon Allah shi ne na farkon wanda aka yi masa aljiya da aljanna amma wata rana sai ya ga tsuntsu ya hau wannan reshe ya sauka ya hau wannan reshe ya sauka sai ke ka ji ka ina ma Allah ya yi tsuntsu ranar kiyama idan ba za a nemi misali sai na umar Allah ya kara ya dare shi shi ne mutum na biyu wanda manzan Allah ya masa albishir da aljanna ya zo ya yi cikin kasa kwafafiya ya rike ta ya ce ya laita ni kuntu hadhihi sidna ya kai juna, ina ma ni ne wannan tsumaya kasa saboda ranar kiyama kan Allah ya yi hisabi wannan da ka tabbatar su ɗan aljanna ne tun daga nan duniya amma ku yadda suke taku taka tsantsan, da imanin su kada ya lalace mu kuma ku duba yadda muka zama yau abu bai na kudu jarrah shi ma yana cikin ashirin mubashirin na birjanna shi kuma rago ya gani sai ya laifin ni ina ma ni ne ragon nan iyalan gidana su yanka ni su gada wani bangare wani bangaren kuma su yi farfesu su cinye su bayan gidana ranar alƙiyama ba ne da hisabi yaya kai nan nan da ba a yi maka alƙi ba baka san makomar da ba baka san ranar da za ka mutu ba amma ba ka tsoron wannan rana ba ka tuna zuwan wannan rana ba ta dame ka ba duk abin da ya zo na haramun sai ka ɗauka ka cuta a cikin ka shi ko imani ba ya shiga cikin zuciyar da ta girma Allah ka kare mu da cin haram dan uwan su yi gyara tsakanin mu da Allah mu gyara tsakaninmu da Allah mu ji tsoron Allah mu dinga tuna wannan ranar wannan ranar tana zuwa gare ka tana zuwa gare ka tana zuwa gare kowa duk wanda ka gane musu ba kawai wa'adin sa ne zo ba amma wallahi ita wannan ranar ran da ta ba ka da wani abin da kake tunawa illa yaya zai mu'amala da Allah yaya mu'amala ka da Allah zan kila ya ko ba zan tsira ba cikin ayyuka na wanne ne zan yi wanne ne zai zama ku kusa gare ni tunanin dan adam ke dare da mutuwa shi Allah ka ba mu iko jarawa Allah ka gafarta mana akwai wata barwar Allah da Allah ya mata suwa yau cikin dare wace gare mu muna roƙon Allah ka yi mata rahama Allah ka karɓi bakuncinta da sauran dukkan yan uwa musulmi wanda suka gabace mu muna roƙon Allah ka gafarta musu mun samu ta roƙon Allah ka ta musu imani Allah ka kashe mu da imani Allahumma a'izzana الإسلام والمسلمين وأعلم الشرك والمشركين ودمع أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين اللهم خذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للظالمين للظالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في المكان اللهم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك والى اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اقول اخوتي في الله ولو الله ممكن لا ممكن هو wata bukata da take gaban wata matsayin Allah ka cimma wata ita duk Allah mu hararo shi mu hararo na mu Allah ka biya mana bukata duk lokacin da kai wa ɗan uwanka addu'a bayan ka kai mu wala yi za su roƙa mu Allah ka shigo Allah muna roƙo Allah ka ja masa bukatun shi Allah ka yaye mana damuwar shi Allah ka yayi mana damuwoyin mu Allah ka ja mana bukatun shi mu Allah ka gafarta ma iyayen mu Allah roƙo ka ta imanin mu da tsoron ka yanzu ce to gari ranar tashin kiyama d'a rabbika rabbil wa salamun ala al mursalin